ita kuma da wannan karbar kuma za su iya su taka da kafa su wannan karbar kuma su yi abin da suke zo su koma shi ne abin da ya samu ka samu kanmu a cikin yanayi mai wuya sosai hmm. haka ne to kamar wasu irin matakai ne kuke ɗauka na shawo kan wannan an san dai sha'anin tsaro kamar batu ne wanda ya shafi gwamnatin tarayya da jiha akasari to amma nan karamar hukuma kamar wasu irin matakai ne kuke ɗauka wannan karamar hukuma ba ta da ƙarfi wadda za ta iya ta ɗauki wani mataki irin matakin da za mu iya ɗauka shi ne in mutane mu sun gudo a wani guri sai mu ba su wurin zama abin da za mu iya muke amma amma maganar tsaro cewa mu yi mu tsaro yadda ya kamata ba mu isa ba don wannan hakkin gwamnatin tarayya ne